A Najeriya kungiyar nan ta 'yan uwa musulmi wadda aka fi sani da kungiyar 'yan shi'a ta fitar da sanarwa daga kausar lafazi tana kokawa akan ci gaba da bita da kuli da ake masu gurin rushe gine-gine da gidaje da kuma tona kabarurukan magoya bayan su bayan da aka yi artabu tsakanin su jami'an tsaro a kwanakin da suka gabata. Wannan koken da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomi na Najeriya suka ce za su gudanar da cikakken bincike domin tabbatar da abin da ya faru da kuma ɗaukar matakan ladabtar da duk wanda aka samu da laifi a ciki. akan haka ne na tuntuɓi malam yakubu yahaya daya daga cikin mukarabban malam ibrahim zaki wato shugaban ita kungiyar ta yan shi'a domin in ji ƙarin haske akan irin koke-koken su yana cewa akwai ita husainiya bayan duk abin da suka yi mana a nan husainiyan nan suka karkashe mata mutane suka rusa to kuma sai suka koma suka sake rusa abin da ya saura ah, sannan kuma suka je makabarta inda muke rufe shahidanmu suka hako 'ya'yan malam suka fito da su da so gansu da cikin hayyacin su kamar da aka su ko shine da wani ita sai ta su sai suka mayar suka rufe kamar yadda labari yake yake sahihin labari yake iske ne malam kafin kai nisa ita wannan husainiya din a gwamnan jihar kaduna ya bayyana cewa ba a gina ta a kan ka'ida ba kuma ba daidai ne a ce an yi ta a gurin da aka yi ba a ba da izinin a yi ta ba ba ka gani a kenan a rusa abubuwan da aka yi ba bisa ka'ida ba tun da ba Husainiya ba kawai hatta da gine-ginen mutane da aka yi ba kan ka'ida ba ana rusa shi. Ya haka ne to amma abin da za mu yi la'akari da shi Eh, in an rusa miya dan an gina ba kan ka'ida ba shi ita kuma makabarta fa kuma inda mahaifiyar malam take kwanci shi ma an je an rusa cikin unguwa ne shi kuma wani daula dalili sannan kuma shi da kansa gwamnan Kaduna ya san cewa akwai doka akwai hukuma wadda ake cewa kasubda idan ka yi gini ba daidai ba za ta baka notice ta sanar da kai ka shiga haƙƙin mutane ko ka yi gini a filin wani ko baka yi abin da ya kamata ba a baka notice bayan wani lokaci a ah, yi maka tuni bayan wani lokaci a zo a sa jan fenti sannan a dauki dogon lokaci in baka zo kuka daidaita ba ko abin nan sannan a dauki abin da ya dace da doka akan mutum amma ka ba wanda aka yi amma ya bayyana cewa kasu da duk ta wannan ka'idojin amma kuka bijire lalle lalle ba abi ba malam har aka kama malam ba mu da labarin wani mai kamar irin wannan saboda ka kawai yayi gaban kansa ne kawai shine doka shine gwamna shine alkali shine dan sanda shine mai rusawa kana nufin kuna da izini a rubuce cewa gurin naku ne kuma an ba ku izini lalle muna da izini muna da izini rubuce muna da izini kuma duk malam da yake rusa fa ai kaga gidan malam yana da rijistar sa da izinin sa da komai me yasa kuma shi kuma aka rusa sannan ita makabarta ita kuma me yasa aka rusa hali gona ce mallaka kaka da kakanni me yasa ita kuma za a je a rusa to amma a waje daya binciken da na gudanar dangane da rushe-rushen da mahukunta mahukunta suka yi a Zaria ya nuna cewar matsayin baya rasa nasaba da bayanan da gwamnan jihar Kaduna ya yi wato Malam Nasiru ya Rufa'i cewar an gina wannan cibiyar ne ta Husainiya ba bisa ka'ida ba kamar da yake bayyanawa a cikin jawabin da yawa al'ummar jihar Kaduna dangane da wannan tashin hankalin da aka samu. Cibiyar Husainiya wacce ita ce headquarters a nan Zaria sun gina ta ne haka kawai ba tare da izini ba babu takardun shaidar mallakar fili duk da cewa a cikin shekarar goma kuma kula da gidaje da filaye ta jihar Kaduna wato Kasubda ta rubuta wa ginin sanarwar dakatar da aikin ginin daga baya ma har ta rubuta sanarwar rusa ginin hakan bai sa sun tsaye da ginin ba amma haka masu shugabancin jihar Kaduna a lokacin suka da ido suka bari aka ci gaba da ginin duk kuwa da cewa babu izini kuma babu takamammen taswirar gini da aka kai wa hukumar domin ta amince da shi hakan kuwa kaucewa ne kuma saba dokar hukumar kasub da shi. na hudu gina wannan cibiya ta husainiya da aka yi ta haifar da kuntatawa jama'a da dama musamman ganin cewa akan babban titi aka gina ta. Malam Nasir ike nan gwamnan jihar Kaduna. To ko da yake bai yi nasarar samun magana da kakakin rundunar soja ta Najeriya wato kanar Usman Kukar Sheka ba duk da wayoyin da na kira da kuma aika saƙon text da na yi masa. hedikwatar tsaron ta ba da wata sanarwa dauke da sa hannun shi kanar usman kuka sheka Cewa ta nema mutane gargadi cewa kada a ci gaba da batawa rundunar soji ta najeriya suna a kokarin da yan kungiyar shi ake yi na wanke kansu daga laifin da ake zargin su umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya